الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمة الله عليه الثلاثون من شعب الإيمان إذا نتلا تنبغتشين إذا جيدة فأسوى إيمان العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل أنت باي أنت باي بوجه التقرب إلى الله عز da dan alfahari ba. با سيدا neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zama yana ‘yanta bayi bayi wannan yana cikin abubuwan da sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya faɗa yace ce istaba'atu li rabbi ashra na aikata wasu abubuwa tsakanina da ubangiji na na aikata su kuma na ba shi ajiya na ɓoye suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki ya ce ba a ta juma'atu illa wa ana urtiku fiha raqbatan wa illam ajidha fiha ha fi ghayriha duk juma'a sai ya yanta baiwa ba wa da na Usman ibn Affan radiyallahu anhu shi duk juma'a sai ya ba wa da in bai samu ba wannan juma'ar to wata juma'ar mai zuwa sai yayi a matsayin shi zai yi ba in yi juma'o'i guda biyu sai a ta uku uku zai to sakir ga kwana nawa sai na Usman ibn Affan a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi cikin al-khulafa yana cikin wanda suka dade a duniya ko suka dade a mulki ba wanda ya kai shi dadewa kan shugabanci sannan kuma in ka dawo Abubakar Umar dukkaninsu ya dade bayan su shekarun shi tamanin da biyu sannan ya rasu ya kaunihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce falakta hamal aqabata ne ya sa ba zai tsallake fala iqtahamal aqabata shine ya falaqtahama al-aqba iqtahama fi'li ne al-iqtiham iqtahama yaqtahimu iqtihaman me yasa ba zai tsallake kadarku ba ba kadarku da aka sa ko kuma yin abubuwan nan da ake sawa eh, sojoji suke sawa a hanya idan suna idan suna patrol a titi duk yana cin ba. tudu me yasa ba za su tsallake tuddai ba kuma a jira kama al'aqabatu me ya sanar da kai game da abin da ake cewa tudu العقبة فك رقبتي هذا العقبة هي فك رقبتي شيني شيني الإعراب العقبة هي فك رقبة أو إطعام في يوم في مزغبة شيء ساعة القراءات أتشن وتقراءة إن بمتاوين أزين ابن كثير يا قرن تاتي فلقت حمل عقبة wa ma adraka mal aqabatu sai ce fakka raqabatan aw at'ama fi za mu karaba miskinan za masaraba ba sai ya karanta da fi'ila falaqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakka raqaba fakka raqabata aw at'ama fi yawmin dhi mazghabatin yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha masrabatin to shine fakku raqaba ya fanshi wuya ana cewa arraqaba ai bahaushe yana cewa da kai da kaya duk mallakar wuya ne ana nuna me ake yanka mutum ga baki ɗaya ya mutu dabba ta mutu wuya ake yankawa to wanda ya kasance raƙiƙi ne baka annahu mazbuhun kamar yankake ne shi shi da aka ce an tauma luka lissa gidi shi ma kaya ne yadda ake kake ɗauka a kuya ka je ka siyar haka ake ɗaukar bawa a je a sai da shi sun tsayin shi da to shi yasa sai balarabe ke cewa raƙaba mun gane? wali hadisi abi huraira ta radiyallahu anhu fi sahihai da kuma hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu wanda yana cikin sahihani man a'taqa raqabatan duk wanda ya yanta wani wuya a'taqa Allah bi kulli udwin minha udwan min a'dha'ihi min Allah Allah ta'ala zai yanta kowace gaba daga cikin gabobinsa ta sanadiyyar yanta wannan bawan da ya yi kun ga raka ba ya yanta ya ka ce raka ba ya yanta wuya shi kuma duka gaɓoɓinsa za a yanta daga shiga wuta ba wata gaɓarsa da za a ƙona a ƙona da za a ƙona wasu gaɓoɓinsa ko a cikin wuta hatta farjahu bi farji ha al'aurarsa ha al'aurar wannan dabbar da wannan bawan da ya yanta kun gane magana baiwa ai saduwa ake da ita ba tare da sadaki ba ko ba haka bane saduwa ake da ita ba tare da sadaki ba to idan ya fanso ta yanzu ta zama ya aka aure ta aka biya sadaki shi kuma ranar gobe kiyama shi ma Allah ta'ala ba zai kona al'aurarsa ba ko da ya taɓa zina shine fasara hadisi hatta farjahu bi farji al'aurar wancan ba wadda ya yanto to shi ma ya samu sanadiyar Allah zai yafe masa can hadisi wa in zana wa in taraka wa in zana wa in taraka eh, wa in zana wa in taraka Allah zai yafe masa da izinin izininsa wannan na nuna girman ladan da ke cikin ɗan bayi. sannan masu zagin musulunci a matsayin cewa shi ya kawo bauta wannan zalunci a tarihin bauta musulunci ya zo ya tarar da ana mummunar bautarwa musulunci ne ya gyara ta kuma ya kokarin ya za a yi ma ya zama bautar an bayyanta shi ya sa ka kalli abubuwan da ake samarwa na bini bini sai a ce yan tabawa bini bini sai a ce yan tabawa zahara mar'atahu wa arada an yarji'a mene fa tahrir raqabatin min qabli an yatamassa min tabawa ya sadu da iyalinsa da Ramadan ya yanta baiwa ya kashe mutum da kuskure fa tarihi raqabatin mu'mina ga suna sannan wanda ya kashe ɗa a ciki sai aka ce mai gurratun abdun aw amatu zai bada ne kawai shi kenan ya ko shi a yanta shi duk ire-iren waɗannan musulunci ya bi domin ya samar da wannan so da haka ba bayi yanzu duk ba bayi a duniya amma akwai waɗanda suke da shirkulun hudayya akwai wanda rayuwar da suke sai kama da ta bauta sai kama da ta bauta kaga almajiri yana kwana a titi taimaka masa fakku haka ba ne fakku haka ba wani yana nan bayi da abin da zai ci a gidansa sai ka taimaka masa ka bashi ba ko raka ba bai da abin da zai ce da iyalansa ka taimaka masa ba ko raka ba ne ga yatiman za makaraba ce tun maraya dangin kai Qur'ani ya kira shi yatiman za makaraba ce za makaraba ana nufin yatimin ka ne kawai dan wanka ko dan ƙaninka da ya mutu kafin kai za makaraba dan uwanka ne dan uwanka ne fil insaniya dan uwanka ne fil dini wannan yana cin imani abinda duk zai sa Allah ta'ala ya yi ma mutane kalubale ya ce ta hamal aqabata lalle yana cin amalul iman sannan duk abin da ya cancanci ya yanta mutum daga shiga wuta to me shi ma wannan abin ya cancanci a sashi yana cin min yana cin amalul iman ya annal al insana la yanju illa illa bi imani sai da imaninsa الهادي والثلاثون من شعب الإيمان الكفارات الواجبات بالجنايات kafarorin da aka sanya su su zama wajibai bil jinayati idan mutum ya aikata wani abu wanda ya zama ƙetare ka'ida shari'a ne jinaya kenan jana jana ya ne jana asalin an ce jana ya tsinka to idan mutum ya je ya cutar da wani ya zuba masa da jini jana alai قبل ألاء المعرية هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد هو جناه جويا غراب وأفسل لن, تز... لن ترى أحدا إلا مسيئا وأي الناس لم يجري لم لم يجر لم ولم يجري وهي بالكتاب والسنة أربع كفارات إن قبل بقرآني waɗannan kafarorin ka bi hadisan annabi salama to kafarori ne guda hudu kafarori ne guda hudu kafaratul qatl akwai kafara kisan kai wadda sabatat bi nafsil qur'an ومن قتل مؤمنا خطأ يا قفلا تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ka gani kaffaratul qatl kenan kaffara ta sannan kuma ya tabbata a cikin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba kaffaratul qatl cewa da me da matakai kamar lam mu fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah na kisan kai kenan to duk suna cin a'malul iman shi yasa ai aka lissafa farko sai aka siffanta wanda zai kisan dawa da mu'min wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an sai aka faɗi sakamakon aka kawo alfa'u alwaqi'atu fi jawab ash-shar fatahri wa kaffaratu az-zihari wancan guda biyu ba na uku an ruwaito 'yan mazhabin shafi'iya suna ganin cewa idan mutum ya kisan kai ba bai wadda zai yanta ba zai iya azumi guda sittin ba ko na watanni guda biyu suna ba da fatawa da cewa ya yi azumi eh, abin nan ya ciyar it'amu sittina miskinan suka yi kiyasi amma malamai sun musu raddi akan cewa kiyasun ne ma alfarik kiyasi ne da ba a mahallin shi ba inda Allah ta'ala yana nufin mai kiyasi ne duka to ba zai ambaci waɗancan ba amma sai lissafa tarihin raka ba sannan a ne ce fa mallam ya rufa siyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah ba a faɗi ne ba ba a faɗi it'amu sittina miskinan ba da ka babu it'amu sittina miskinan wanda suke bincike a cikin ku za su karanta yana cin ara'u المذهب الفقه الشافعي sun tafi akan cewa mutum zai iya yi wasu daga cikinsu ba duka ba wasu daga cikinsu wa kafara ta zihari sai kuma kafara ta zihari wanda tabbata a cikin suratul mujadala ita kuma tana da matakai guda uku guda biyun can na kafaratul qatl tahriru raqaba da kuma me da siyamu shahrayn mutatabi'ain to sai kuma id'amu sittina miskinan da nassin alqur'ani haka ya tabbata kafarat zihari zihari wanda ba san zihari ba a cikin mu nan shine mutum ya ce ma matar shi ta bashi haushi wata rana ko kuma yana son kawai ya cutar da ita sai ya ce mata da larabci anti alayya ta zahari ummi wasu suna fassara su ce wai bayan ke a kaman matsayin bayan uwa ta ke ai Hausa ba haka zaka fassara ba a Hausa yana cewa ne idan ya sadu da matan nan tasa kamar ya sadu da mahaifiyarsa menene hukuncin saduwa da mahaifiyarsa mata alaikum hatuku, wa banatuku, wa akhawatuku. to duk waɗannan waɗannan da aka lissafa matan al-muharramat tahriman mu'abbadan idan ya ce in ya sadu da matarsa kamar ya sadu da ɗaya daga cikinsu to zaharaha ta mata zihari ce a jahiliya in haka ta faru to ba shi ba ta har abada ba shi ba ta har abada har ya zo ya faru da mata da ake mata sahabiya da ake ce mata khawlatu bintu ta'alaba ya faru da ita mijinta al-aus ibn sabit ya zo ya mata zihari ya ce an ce alayya ka zahari ummi ta zo majalisin annabi sama tana kuka ta ce a kala shababi ya cinye min kuruciyata sannan na haifa masa ‘ya'ya sun mazahara ne ya min da za utin nima a santa ilaihi wa a sa'a ilayiya hal da za ihsani illal isa'a hal taku hal yakunu jaza'ul ihsanin isa'a to haka ya mun manzala ta sama ya ce ba ki ba shi ta koma ta faɗi a annabi sama ya faɗa yana tana mai annabi sama yana mata istishabul hal a usulanci ina ta hukunci na nan yadda yake a jahiliya hukuncin shine ba ta ba shi ta koma gefe tana addu'a shikenan ba ta bar wurin ba aka saukar da kada sami'a kada sami'a Allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ai wallahu yasma'u tahawurakum aka saukar da hukuncin hukuncin saboda haka uku ne ko dai tare waka ba ko kuma it'amu sittina miskinan ko kuma siyamu shahrayn mutatabi'ain mun gane na uku wa kafaratul yamin sai rantsuwa kuma kafara rantsuwa ita kuma tana da mai tana da hisal guda hudu ita hudu ce ba uku kafara ta uku ce hudu ce afwan hudu ce da nassin alqur'ani a cikin suratu al-ma'ida ko na farko shine siyamu salasati ayyamin ko azumin kwana uku id'amu asharati masakina ko sai kiswatuhum kiswatuwa asharati masakina uku nawa kenan tahrir raqaba Kuni ne so ko ka ciyar da miskinai goma ka tara su a lokaci guda ka ba su abincin dare in yau ne in kuma sai gobe da safe ka kira su kalaci a gidanka kowa ka haɗa mishi abincin safe ya ci ya koshi ba da kumfa wanda mai ci mai ciki mutane uku eh ai min ausadi din nan min ausadi ma a haliku. to ausad din nan zaka iya fassara shi da fassaruri da yawa ausad tsaka tsakin nau'i kenan ausatu nawa'an sannan ausatu kamman kakkadin bai shi kawai a nau'an hadda kamman tsaka-tsaki a nau'in abincin sannan kuma tsaka-tsakin kalmiya abinda mutane da tsaka-tsakin mutane ke ci akwai wanda in ka bashi sai ci abincin mutum goma kuma ya tashi ya huga da gudu ba ba shi kuma da za a ce ga ƙari sai ya ce to bi a kawo to ba irin su ake magana ba wa kazi ba hmm? ash'abu kenan ko ash'abu ash'abu ko shine azma'u azma'un nas kenan sai kowa kwaɗayi yasa idan mutum ya cika cin abinci da kwaɗe sai a ce asma'u min ash'ab ka balarabe yake cewa a karin maganarsa kun na nawa kenan na uku sai nau'i na hudu na kafara dama ya ce hudu ne wa kafaratul masisi fi saumi ramadana sannan mutumin da ya masisi ya sadu da iyalinsa da ramadan shi kuma nawa ne shi uku daidai da na zihari irin na zihari shi ya tabbata irin nasa tare haka ba it'amu sittina miskinan sai siyamu sha'rayn mutatabi'ain shi kuma ya tabbata a hadisi bai zo a nassin qur'ani ya tabbata a sunna hadisin bukhari da muslim kai jama'a ma hadisin jama'a amma an kace kuna alaihi ma ya isa kafa bi kafahu sharafa an taqula kuna alaihi mun gane to shi ne wannan duka waɗannan suna cikin imani shi ya sa a wajen al Malik rahmatullahi alaihi hatta bai wadda za a yanta ya ce duka a ɗauko a ce a yi taƙayyidi tun da a can fata harira ƙabacin mu'mina to ya ce duk inda ba a sa mu'minan nan ba to a yi a taƙayyidi sifa a ɗauko mu'minan nan a manna mun gane wasu malaman kuma suka ce a'a inda aka ce mu'mina mu'mina inda kuma ba a ce mu'mina ba kaga wannan babu lura da maqasid shari'a me fa'ida a zuwa yanta ba bawa arne ya ci gaba da takama ai a bar shi a bawan shi ba musulunta zai yi ba saboda haka tahrir raqabatin mu'mina bi sharti an takuna ar-raqabatu mu'minatan fi jami'il kaffara duk kafarar da aka ce tahrir raqaba to kai aiki da mazhabin magana al-Imam Malik rahmatullahi alaihi da ya ce a ɗauko sifa ta mu'mina a manna da inda aka faɗi da inda ba a faɗa ba shi ne ya dace da maksidi na shari'ar musulunci a yan tabawa kafiri a ƙara mishi ya zama ɗa ya ci gaba da takama ga jama'a wa mimma ya ƙarubu min ha ma ya jibu bismin fidiyati daga ciki wanda ya kusanci wannan abin da ake kiran shi da fidiya fidiyar da ake aikin hajji annaha imma an zambin sabaka ko dai saboda wani zunubi da ya gabata sai mutum ya fidiya kamar misalin mai mutum ya aski zambun sabaka ko kuma ya tsallake miƙaci zambun sabaka domin taraka wajiban dama alfidiyatu fil hajji ta In ma bi tarki wajibin aw bi fi'li muharramin ko dai mutum ya aikata wani abu na haram ko kuma ya bar wajibi Shi ne ke jawo masa ayi fidiya aw radu, bihi ko kuma a nufi da wannan fidiyar a taƙarrubu ilallahi ta'ala da shaidi kawai mutum haka nan kawai mutum ne kawai fidiya ya gama aikin hajji hada yake kai kana ma nan najeriya baka je aikin hajji ba ya halatta ka ce aka ba da kuɗi riyalai ka ce a ce maka raguna kamar hamsin saboda kana da dukiya a yayyanka a kai ƙasashen da suke da yunwa sannan nan fidiyar da malam alƙazwini ya kawo ko al'imamu haƙi? fidiya hatta ta misali mutum ne wani aikin zunubi wa atbi isayyi atal al ta tamhuha ya shiga cikin saboda zambin sabaka idan mutum ya wani mummunan aiki to daga cin alamar tubansa sai kuma ya aikin alheri shi yasa kabun malik radiyallahu anhu ya ce daga cin alamar tubarsa ya ce zai yi sadaka da dukiyarsa a nan su mai ce amsik alaika a malik ka rike wani bangare na dukiyarka babu laifi ke sadaka da wani yanki in dukiyarka da banki da gida kana da miliyan ɗari ne to babu laifi wannan abin farin cikin da ya faru da kai Allah ya faɗi ku ne as-salasat allazina kullifu Allah ya ce ya yafe muku laqad taba Allahu 'ala sannan wa ala salatati in ka taho ka taho wannan wa ala din sai da ita can laqad taballahu ala nabi to kaga wa ala salatati wai ana cewa ne kenan me ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا wannan abun farin ciki kwana hamsin fa ba a musu magana hatta matansa an ce duk su kyale su daina koma gidajensu domin in suna ganin su a gida ai za su musu girki kuma zai ce ta ja mishi ruwa a rijiya in a rijiya ne ko ce ta kai mai wanka kuma za ta ce to ne gida aka ce ta koma gidansu ita to da da aka saukar da wannan ayar farin ciki ce ya ba da dukiyarsa duka annabi sai ce a'a amsik alayka ba'd malik ka rike wani abu daga cikin dukiya ka ba da wani mun gane Ya'ani isra amrin qad waqa'a mutum ya aikata wani abu na alheri bayan wani abu da ya faru zamban kana aw ghayra dhanbin zunubi ko ba zunubi yi ba kawai sai mutum ya ce ya ɗiba dukiyar sa ya fidiya ce haka aikin hajji in yayi zunubin tarkul muharrami kaifilul muharrami ko tarkul wajibi mun gane to duk wannan yana cikin musamman iman yana cikin a'malul iman yana cikin shu'abul iman wanda al-imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi ya tattara mana a cikin wannan babi shi imani shine mai al-imanu huwa al ne addini duka duba sirrin hadisin Allah sama da yake cewa la imana liman la amanata lau, wa la dina liman la da lau, duk wanda bai da amana ba yi da imani duk wanda bai da alƙawari ba yi da addini ka yi alƙawari karfe takwas za ka zo waje haka nan kawai sai ka ce shi ba za ma a fara da wuri sai karfe takwas da rabi ko takwas da kwata manzon su ne ce ladina sai addinin ka ya tawaya nan nan ladin ba li nafi ba li nafi alwujud ba li nafi abin nan ce li nafi al-kamal ai ladina kamilun mun gane shan ma la imana liman la amal ai la imana akmalu ko la imana kamilun liman la amanata lahu mun gane Allah ya kyauta Allah ya shiryatar da mu Allah ya sa mu rika aiki da waɗannan abubuwa da muke ji Allah ya taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ce littafin da aka